بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام yau tara ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da ishirin da hudu ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin tafsiri na suratul bakara za mu tashi aya na tamanin da shida na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون إن بقى من تابع من أتكون بياني أكن na banu ƙuraiza da banu nadir da abubuwan da ya faru tsakaninsu kamar yadda imamul kurdubi ya yi bayani a cewa wa'annan ƙabilu guda biyu banu ƙainuka da banu nadir sun kasance suna adawa mai tsanani har ya kasance suna goyon bayan ƙawayensu akan ainihin wato masu addini irin nasu suna goyon bayan ƙabilan aus da hazarci an gane ai su a matsayinsu na yahudawa sai ba yahude ya yi ƙawance da Balarabi. sai ka ga ƙabilan banu ƙainuka sun yi ƙawance da ƙabilan aus banu nadir sun yi ƙawance da ƙabilan hazarci to sai ya zamanto idan ɗaya daga cikinsu zai yaƙi wata ƙabila daga cikin larabawa sai ka ga su ainihin yahudawan ɗaya ɓangaren sun shiga su shiga su kashe 'yan uwansu yahudawa wanda addinin su iri ɗaya su kashe su amma kuma yau bayan sun kashe su ma suna koran wasu daga cikinsu daga gidajensu an gane wannan hai suna taimakon larabawa akan yahudawa 'yan uwansu da zunubi da ƙetare iyaka kirkiri ba su da gaskiya amma kuma su taimaki larabawa larabawa kafirai masu bautan gunki akan ayaki yahudawa ahlul kitab to wannan abun ya ci gaba lokaci mai tsawo kuma abun mamaki suna kashe yan uwansu su kori yan uwansu daga gidajensu amma kuma idan ya zamanto an kama yan uwansu a matsayin fursunonin yaƙi sai su fanshe su ne wanda Allah ta'ala ke ba mu labari a cikin alkur'ani thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa juna fariqan minkun min diyarihim tazaharuna alaihim bil ismi wal Gudwan. wa in ya'tukum usara wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum an gane ku to a haka din kuna kashe yan uwanku kuna koransu daga gidajensu da zunubi da ƙetare iyaka amma kuma idan sun zo muku a matsayin firzunonin yaƙi tufa dogon sai ku fashe su kuma ku ce wa'annan ƴan uwanmu ne ya za mu yi mu bar ƴan uwanmu suna cikin bauta ah, to amma yaya aka yi kuma kuka taimaka aka kashe ƴan uwanku ta yaya kuka taimaka aka kori ƴan uwanku daga gidajensu wanne ne ya fi haɗari da kisa ku bari a kashe 'yan uwanku da ku bari a kama su a matsayin firzinoni idan an kama su sai ku yi amfani da dukiya ku fanshe su shin wanne da ya fi hadari kaga kisa to suna taimakawa wajen kashe 'yan uwansu amma wajen fansa sai su yi amfani da kuɗi su fanshi 'yan uwansu shine Allah yake musu tambaya A afa tu'minuna bi ba'd al wa takfuruna bi ba'd shin za ku yi imani da wani sashen littafi ku karyata sashe kun yarda da wani sashen littafi kun yarda da ainihin fansa idan an kama dan uwanku wanda wanda yake ahlul kitab za ku yi amfani da dukiya ku fanshe shi amma kun karyata kun kafirta wani sashe wani sashe ne wannan shine kisa kuna ganin ba laifi bane ku taimaka ma makiyanku ku kashe yan uwanku wanda yake aqidan ku daya manhajin ku daya hmm? shin za ku yi imani da sashen littafi ku ta sashe kaga sai Allah ya kira wannan aiki nasu na ainihin yin fansa sun yi amfani da dukiya sun fanshi yan uwan sai Allah ya kira shi imani ko sai kuma Allah ya kira abinda suke aikatawa din nan na ainihin taimakon kafirai wanda ba ahlul kitab ba su taimaka musu akan kan yaƙi yan uwansu ahlul kitab sai Allah ya kira shi kafirci fatu tu'minuna bi ba'd al-kitab wa nuna bi ba'd to shi ne wasu malamai suka yi baɗi ƙarƙashin wannan aya cewa wannan aya ba yana nufin kufurin akbar ba ne. Allahumma sai dai in sun halatta shi in suna ganin ya halatta mu taimaka wa makiyanmu akan a yaƙi 'yan uwanmu sun yi rida amma kawai inda ya zama tokun darin aiki ne ya zama kufurin amali ko kufurin duna kufur an gano wannan ko to afa tu'minuna bi ba'd kitab wa takfuruna bi ba'd shin za ku yi imani da sashen littafi ku kafirce wa sashen fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya menene sakamakon wanda yake aikata wannan daga cikin ku in ba kaskanci ba da jin kunya a rayuwar duniya a nan rayuwar duniya za ku kaskanta a nan rayuwar duniya za ku ji kunya gobe kiyama ba. wa yau mal kiyama turaduna ila ashaddil azab kuma ranar alkiyama za a mayar da ku zuwa ga mafi tsananin azaba an gane ne wa mallahu bi gafilin amma ta'malun wa mallahu bi gafilin amma ta'malun Allah bai zama to yana rafkana ba daga abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa na alkhairi ko sharri Allah yana sanar da shi babu wani abu wanda yake kuya ga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce to ulaika allazina ishtaraw alhayata dunya bil akhirah irin waɗannan mutane yahudawa masu irin wannan sifa din su ne suka musanya duniya da lahira ulaika allazina ikhtaru dunya ala akhirah an gani sai aka kamanta wannan iftaru da ishtarau su ne wa'anda suka musanya duniya rayuwar duniya da na lahira sun miƙa rayuwar duniya sun miƙa rayuwar lahira a basu duniya hmm? shin ya irin wannan kasuwanci ka miƙa zinari goma a baka tagulla goma yaya irin wannan kasuwancin ka miƙa dinari goma an baka tagulla goma ko mu ce ka miƙa dinari ɗari an baka tagulla goma kaga ƙiman dinari ɗaya kawai ya fi wannan tagullan goma to sun sun miƙa lahira a matsayin kuɗi sun karɓi duniya sun gwammace rayuwar duniya ya fiye musu rayuwar lahira su wa'annan yahudawa su ne wa'anda suka musanya rayuwar duniya a kan lahira fala yukhaffafu anhumul azab ba a tasauta musu azaba wala hum yunzarun ko wala hum yusarun kuma su ba zaman za a taimake su ba mutanen da ke da irin wannan sifa an gane ko masu halatta haram masu fada da annabawa masu ainihin kungiyanci da bangaranci an gane ko su yahudawa yan hizbiya ne su mai ma yan hizbiya wato su din nan in kana cikin ƙabilansu suna tare da kai in ba ka cikin ƙabilansu ba sa tare da kai idan ka yi ƙawance da su duk wani laifin da ka aikata za su ba ka kariya ko da wannan abin ya saba ma addini to saboda haka yahudawa suna da abin da ake kira hizbiyanci su kawo wata ƙa'ida na alwala bara an gane ai wannan ka'idan ba Allah ne ya saukar da ita ba ka'ida ne na san rai idan ka bi wannan ka'ida ana tare da kai idan baka bi wannan ka'ida ba za a kyamace ka ko da kai addinin ka ɗaya da su kaga ai banu quraiza da banu nadir ai addinin su ɗaya kuma bai sa ake ka ba hizbiyanci an gane ko to haka nan ba su kaɗai ba duk mutanen da suka gina irin wannan ka'ida ko da suna da awon musulunci suna sallah suna azumi suna zakka suna aikin hajji suna aikata shika-shikan musulunci amma kuma suna fifita ainihin ƙungiyancinsu ko bangarancinsu ko kabilancinsu ko 'yan kasancinsu ko wariyar launin fata suna fifita shi akan kitabuwar sunna su ma sun yi koyi da yahudawa na fatan gane wannan shin a wannan zamanin babu irinsu akwai irinsu yanzu ƙungiyar da aka samu yanzu wai ƙungiyar hausa zalla ƙungiyar hausa zalla a irin wannan ne yanzu hausawa ne suka kafa ƙungiya na nuna ƙiyayya mai tsanani ga fulani a samu ƙungiyar hausa zalla ko fulani zalla ya zamanto manufarsu su ne kariya ga ƙabilan ko akan ƙarya ne da nuna soyayya akan ƙabilan ko da ƙabilan ba ta da gaskiya to wannan shine ainul hizbiya shine abin da musulunci yake faɗa da shi to yanzu wannan ƙungiya ta fara tasowa gadan gadan alaman gane cewa ta fara tasowa kulla kiyayya mai tsanani da ƙabilan fulani da ana cewa hausa fulani gwanin ban sha'awa to yanzu ya kai makakin da bahaushe bai son jin sunan fulani fulani bai son jin sunan bahaushe na'am to mu dauka cewa eh yanzu an samu an samu wasu fulani da yawa yanzu an samu wasu fulani lalatattu da suke kidnapping suna yin garkuwa da mutane to shin idan wasu suka lalace sai a yi kudin goro shin dukkan fulani ne suke da wannan sifa din a cikin hausawa ba barayi a cikin hausawa ba mazinata a cikin hausa ba yankin nafin din shi yankin nafin da ake kama ba hausawa a ciki duk ƙabilun najeriya akwai yankin nafin a cikinsu amma musiban a wannan karan ya fadawa ne kan fulani to sai ya zamanto wani sai ya kudin goro ba ruwanmu da fulani gaba daya kai ba ma haka ba hatta magabata na fulani irin su shehu dan odiyo. wallahi ina sauraron karatu na wani bawan Allah wallahi malami ne na addini bahaushe zalla Walla yana suka jihadin shehu dan fodiyo ba jihadi bane fashi ne shehu dan fodiyo ba jihadi yayi ba dan fashi ne kawai ya zalunci hausawa ne ya zalunci su yunfa ya zalunci su bawa dan bawa gwarzo ya zalunci kaza ya zalunci kaza babu wani magana wai a cikin hausawa akwai maguzawa akwai kaza shehu dan fodiyo kawai kabilanci yayi da bangaranci kenan duk wannan jihadin da shehu dan fodiyo yayi wa'annan sun bai da shi kabilanci me ya kawo wannan sharrin hizbiya idan hizbiya ta taso duk aikinka na alkhairi sharri ne an gane ba sa taɓa yaba ma akan wani abu da kai na alkhairi to irin wannan bangarancin ya kamata mu yaƙe shi ko da kai bahaushe ne ko kai bafulata ne kada ka shiga ƙungiya wanda zai zama to alaƙan shi da kai shine ka so ƙungiyanka ka ki sauran mutane ko kuma ka baiwa ƙungiyanka ko ka baiwa ƙabilanka ainihin kuka baiwa yarenka kariya ko da wannan yare ba su da gaskiya to wannan shine ɗabi'an da Allah ya soka a nan wajen an gane irin wannan ɗabi'a ce yahudiya baya kamata a samu musulmi masu irin wannan dabi'a din in ko an samu to lallai sun fada cikin hallaka mai girma hal ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshur guzayyati wa in tarshur guzayyatu arshudi a gani hal ana illa min guzayyata shin ni wani ne in ba ɗan kabilan guzayyawa ba in ga wargawaitu idan sun bace ni ma an bace wa in tarshud guzayyatu arshudi idan kabilan guzayyawa suka samu shiriya ni ma zan samu shiriya an gani ma'auni na gane haram da halal kabilan shi duk ɓangaren da kabilan suke ko da mai kyau ne ko mara kyau yana tare da su da daɗi babu daɗi la yas'aluna akahum hina yandubuhum fi na'ibati alama qala burhana ba sa tambayan yan uwansu lokacin da ɗan uwa ya daga murya ya kira ɗan uwan shi wane zo ka taimake ni ana duka na la hum burhana ba sa tambayan yan uwansu wani hujja kawai idan ya ga ana dukan yan uwansu zai yi kundin bala ya fada su bugi wancan su yi masa lugude bayan an gama fada in an je gida sai ce wai ɗazun ma da na shiga ma faɗa menene ya faru ne to a lokacin ne zai masa bayani cewa wallahi na kwace mishi zomo ne ya zo yana neman haƙƙin shi shi ne ka taru ka taimaka mun muka masa dukan siya sai ce to insha Allah ba matsala ai ya tsanka baya lalacewa kai ne ka yanke shi kayar an gane to shine Allah yake mana zargi ga Yahudawa idan aka samu al'umman manzo suka ɗauki irin wannan sifa to su ma sun fada cikin hallaka irin yadda yahudawa suka fada cikin hallaka la tattabi unna sanana man kana qablakum shibran bi shibirin, wa zira'an bi zira'in wa ya ya'ti yana ala ummati ma ata ala bani isra'il hazu al uzza bil uzza hatta law kana fihim man ata ummuhu alaliya la kana fi ummati man yaf'alu zalik lalle zai zo ga al'ummata irin abin da ya zo ga bani isra'il kan kankan ba bambanci har ma da za a samu daga cikin al'ummata daga cikin yahudawa ko daga cikin ahalin kitab wanda yake saduwa da uwashi akan titi a fili to sai an samu al'ummata masu sha'awan wannan an gane wannan ko Allah yake cewa to wayannan su ne wanda suka musanya rayuwar duniya akan lahira fala yukhaffafu anhumul azab ba a sassauta musu azaba wala hum yunsarun sannan ba a taimakon su saboda sun kafirta kenan duk mutumin da ya riga ya rinda in ya shiga cikin wutar jahannama fala yukhaffafu anhu al'azab ba a sassauta mai azaba ya riga ya zamanto dan wutan jahannama khalidan fiha abadan kun gane wannan ko to wannan am ne amma mafsus shin akwai wanda ake sassauta mu azaba daga cikin kafare ko babu hmm wane ne shi Shi ne Abu Talib shi ma saboda an samu nassin da ya taksisi na wannan umum din ba a sassauta musu azaba sai ka ce sai dai abu dalib an gane shi kadai ne Allah ta'ala ya ware manzon Allah ya mana bayani shi kadai za a sassauta mishi azaba gobe kiyama amma duk wani kafiri gaba ɗayan ya shiga cikin wuta ba a sassauta mai azaba raddan alal mutazila su mutazilawa idan mutum yana kalmar shahada kuma yana aikata ayyuka na musulunci sai yayi sako la huwa bi mu'minin wa la huwa bi kafirin bal huwa fil manzila bayna al sayyi amma idza mata fa idza mata fa huwa yakhludu fil nar walakin yukhaffafu anhu al azab an gane idan ya zama to mutum musulmi ne mai aikata manya-manyan zunubai to shi ba a kiran shi mumini tsantsa ba a kiran shi kafiri bal huwa fil manzila manzila sayyi yana cikin wani matsayi daga cikin matsayin nan guda biyu an gane tsaka tsaki amma fa iza mata fa huwa yakhludu dufin na idan ya mutu zai dawoma a cikin wuta amma za a yi masa azaba irin na fir'auna ko irin na hamana ko irin na abu abu abu ja abu lahab la ya za a yi shi za a sassauta mishi azaba amma fa zai dawoma a wuta amma za a zazzauta mai amma su kuma wayannan fa khawarij suka ce duk wani mai saban Allah mai aikata murtakibul ah, manyan zunubai ko da bai bauta wa gunki irin na kafiran maka ba zunubin shi daidai yake da na fir'auna da hamana da karuna bai da bambanci da mai bautan gunki kafiri sunan shi kafiri inda alfawari ba sa bambantawa an gano wannan kai to kaga babu wanda a ƙa'ida babu wanda yake shiga wuta ya dawama a cikin wuta sai wa sai kafiri inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa ya gafi ma duna zalika liman yasha kafirai su kadai ne suke dawama a wutar dawama na har abada amma sauran mutane za a yi musu azaba gwargwadon zunuban su imanin su ya fitar da su saboda Allah na cewa fatakun narar lati ku iddat lil ku ji tsoron wuta wanda aka tanada ga kafirai ita wuta an tanada gawa ba a tanaji wuta ga ainihin musulmi masu sako ba idan kaga musulmi mai sako ya shiga wato bako ne wanda ya shiga gidan wani zai zauna zama na wacin gadi imanin shi ya kwace shi saboda shi muminin da bi imanin yi fasikun bi kabirati wa mai yahud wa lam yatub an wudrihi fa ila Allah jami'u amrihi la bil ilil lil azabi yuqta'u wal kufra wa ta'ziba anhu yumna'u wa man yamut duk wanda ya mutu wa lam yatub an wuzrihi bai tuba daga manyan zunubansa ba fuwi da ila Allah jami'u amrihi za a mika dukkan al'amarin shi zuwa ga Allah yana cikin menene yana cikin mashi'a ta Allah in Allah ya so ya gafarta mai kai tsaye ba tare da ya shiga wuta ba in Allah ya ga dama ya shiga wuta imani shi kwace shi la bil azabi lil musii yuqdahu ai la yuqdahu bil azab lil musii ba a yanke hukunci na azaba ga mai laifi in zo ga mutum yayi laifi yanzu an gane ya kashe mutane yayi kidnapping yayi zina yayi sata sai ya mutu amma bai yi shirka ba aka ce wato wannan mutum mai hukuncinsa me za ka ce hmm? idan mutum ya zama to ya karanta ya gogo a cikin akida zai ba da amsa mai kyau amma jahili fa a ce mai wane ya shekara talatin yana kidnapping sannan yana fashi yana kashe mutane yana kwashe musu dukiya sannan ga zinace zinace yaya hukuncinsa zai ce wallahi Allah ba zai gafarta mishi saboda menene bai tsaya ya yi karatun akida da kyau ba amma wanda ya tsaya ya fahimci aqidan ahlus sunna game da murtakibul kabira ya san yana cikin mashi'a ta Allah Allah shi ya san yadda zai yi dashi an gane wannan ko to kaga wannan shine aqida ta ahlus sunna dangane da murtakibul kabira Allahu a'lam an gane sabanin ko murji'awa masu cewa la tadurru ma al-imani ma'asiya kama la tanfa'u ma al-kufri da'a saban Allah baya cutarwa inda akwai imani inda mutum yana da imani a zuciya ya yi zina ya sha giya ya yi caca ya yi kidnapping ya yi luwaɗi ya yi maɗugo kaza duk wannan zunuban don a yi ya ci riba ba ya cutar da shi inda ya faɗi la'ilaha illallah kuma akwai imani a cikin zuciyarsa wannan saɓon allah ba ya cutar da shi wannan shi ne aƙidan murji'awa aƙida ce ta bid'a an gano wannan ko kaga an muka dauki wannan aƙida to mai aikata zunubi zai ta gaza. saboda ya dauka cewa bai saba ma Allah bai da wani matsala saban Allah baya cutar da shi imani baya baya baya raguwa an gano wannan ko wa iyaz billah na'am ولقد musa موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون نعم سي الله يشي ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من با النبي موسى عليه السلام للتاتي شيني التوراة وقفينا من بعده بالرسل kuma muka bibiyar da manzanni bayansa bayan tafiyan annabi Musa mun yi ta aiko manzanni ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kowane manzo yana zuwa dai ya gaskata abin da annabi musa ya zo da shi bayan annabi musa ya bar duniya allah ya yi ta aiko manzanni daga cikin bani isra'il sun ma'arsar na rusula na tattara kullama ja a ummatar rasuluha kan zabo mun aiko manzanninmu ɗaya bayan ɗaya a han daki-daki in wannan ya tafi bayan wasu shekaru masu yawa sai allah ya turo wani bayan wasu shekaru sai allah ya turo wani amma dukansu gaba ɗaya manzanni ne wanda sun dogara da attaura manzanni ne daga cikin bani isra'il ba su zo da sabon littafi ba a'a su manzannin kamar sun zo ne don su fassara abin da ke cikin mai abin da ke cikin attaura shi ne ma'ana wa ma lima bayna yadayhi min at taura. an fahimci wannan ko kamar yadda Allah yake cewa inna anzalna ta taurata fiha hudaw wa nur ya hakumu bi han nabiyuna allazina aslamu lil ladzina hadu warabbayu yuna wal ahbar mastufi zo min kitabillah wa kanu alayhi shuhada inna anzalna tawrata fiha hudaw wa nur lalle mun saukar da at-taura wanda a cikin at-taura akwai shari'a da haske ya hukumu bi han nabiyuna allazina aslamu annabawan da suka miƙa wuya ga Allah suna hukunci da at-taura lil ladzina hadu ga wa'anda suka ce mun tuba ga yahudawa annabawan da suka miƙa wuya ga Allah suna hukunci da attaura ga yahudawa an gano wannan ko kenan wa'annan annabawan sun zo da wani littafi daban a ya hukumu bi biyu na allazina aslamu annabawan da sun miƙa wuya ga Allah suna hukunci lil ladzina hadu kenan su ba su zo da sabon littafi ba sun zo don su fassara a taura daidai ne to me yasa aka kira su annabawa annabiyuna allazina aslamu saboda ana yi musu wahayi ne a wajen fasaran su annabawa ne ba ishtihadi suke yi ba kenan su bani isra'il Allah ya taimake su bayan tabiyan annabi Musa an yi ta aiko annabawa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin Abu Huraira kanar banu Isra'il tasusuhumul anbiya kullama halaka nabi khalafahu nabi wala nabiyya ba'di wa sayqulu ba'di khulafa fayafsurun ya kasance bani isra'il annabawa ke shugabancin su kullama halaka nabi khalafahu nabi duk sanda wani annabi ya halaka ya rasu sai wani annabi ya biyo baya amma wala nabiyya ba'adi, ni babu annabi bayana wa kula fa khulafa fayafsurun za a samu khalifofi bayana za su yawa akwai fa’un rashidun akwai wanda yake ba rashidin ba an fahimci wannan ai to kaga annabi Musa bayan ya tafi an yi ta aiko da wasu su ɗin nan ba a ba su wani sabon littafi ba sai dai sun zo ne Allah yana musu wahayi su fassara a taura daidai an gani kenan su a zamanin su ba a samun mazhab tunda kowanne da wahayi yake fassara an gane ba magana kaulani a kowa tara dudu babu shi kun gane to kaga su a zamanin su annabawa ne to bayan tafiyan annabawa shine sai malamai suka biyo baya an gane wannan ko to saboda haka Allah ya ce hakika mun ba annab mun ba Musa littafi sai muka biya muka biyar bayansa da manzanni masu fasara wannan littafi daidai to wayannan za a kira su rusul ko za a kira su anbiya kanat banu isra'il tasusuhumul anbiya ya kasance banu isra'il annabawa ce shugabancin su duk da wannan annabi ya mutu sai wani annabi ya biyo baya an gane wannan ko su manzanni su ne wanda aka ba sabon littafi sabon shari'a wa ataina isa bana maryam albayyinat mun ba annabi isa dan maryam hujjoji bayyanannu mun ba shi mu'jizozi bayyanannu kamar rayar da matattu bi iznillah da kuma warkar da marasa lafiya bi iznillah an gane ku sannan kuma zai ba ku labarin bima bima ta'kuluna wa ma tadakhuluna fi buyutikum zai ba ku labarin abinda kuke ci da abinda kuke boyewa shin ya san gaibi ne ko Allah yake sanar da shi sai ya ce bi izinillah. kenan ba wai yana faɗa bane a matsayin shi na boka wa iyaz billah jingina ma annabi annabi bokanci ko da'awa a matsayin shi na masanin gaibi Allah shi kadai ne masanin gaibi an gane ko idan har zai sanar da manzanni to yakan sanar da su Allah yakan sanar da manzanni ya zaɓi wanda yake so ya sanar da shi alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man irtada bir rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya alama an ƙar da abulagu risalati rabbihim anan wajen Allah ya ce mun ƙarfafa shi da ruhul qudus menene wannan ruhul ruhul din to malaman tafsiri sun yi magana akan wannan ruhul qudus din da aka ce an ƙarfafa shi Abu Malik ya ruwaito da Abu Salih daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu an da Ma'amar daga Qatada sun ce Jibril alayhi salam ma'ana ruhul qudus shine mun karfafa shi da mala'ika jibril alaihi salam hassan bin sabit yana cewa wa jibrilu rasulullahi fina wa ruhul qudus laysa bihi khafa'u yace mala'ika jibril shine dan sakon Allah a cikin mu shine kuma ruhul qudus babu wani kuya abu ne a fili gashin cire ruhul qudus laysa bihi khafa'u imamu nahas yana cewa an kira jibril ruhan kuma an jingina shi zuwa ga al-qudus jibril ruhan kuma an jingina shi zuwa ga me qudus qul nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin Haka Allah ya kira shi ruhul amin kace ruhi mai tsarki ruhu amintacce shi ya saukar da alqur'ani ala qalbika ya saukar da shi akan zuciyanka ya rasulullah litakuna minal munzirin dan ka kasance daga cikin masu gargadi bi lisanin arabiyyin mubin an saukar da shi da harshen larabci bayyananne an gano wannan ko saboda saboda ya kasance li'annahu kana bi tawwin Allah azza wa jalla ruhan min ghairi wilada min ghairi wiladati walid wa waladihi domin ya kasance da kasantarwar Allah ya zama ruhi Allah ya kira shi ruhi da kasantarwar Allah ba tare da haihuwa ba ba tare da ainihin wato mahaifi ba wanda zai haife shi bai da mahaifin da ya haife shi an gane wannan ko raddan alal yahud yahudawa suna cewa yaya za a yi a haifi mutum bai da mahaifi ya nuna duk wanda aka haife shi ba mahaifi dan zina ne to haka suke jingina mu annabi Musa annabi Isa alaihi salam mummunan magana wa billah an gane ku haka nan an kira annabi isa ruhan an kira shi ruh saboda wannan dalilin an gane ku sannan an samo daga mujahid yana cewa al-qudus huwa Allahu azza wa jalla qudus shine Allah mai girma da ɗaukaka. ruhul ƙudus wa bi hadha itibar in an ce ruhul ƙudus, ruhi daga Allah an gane ruhun min al ruhi daga Allah subhanahu wata'ala sannan alhassan yana cewa al'udus huwa Allah shi ma wa ruhuhu jibril ruhinsa mala'ika jibril sannan abdu'an sannan an karbo daga zahar daga ibn abbas shi ma yace bi ruhin qudus ala huwa al-ismu allazi kana yuhyi bihi isa al-mauta shine suna wanda da shine annabi isa ke rayar da matattu wani suna ne annabi isa ke rayar da matattu da shi wa uhu uhuyil mauta izinin, iznillah ina rayar da matattu da izinin Allah Sa'idu bin jubair da ubayr bin umayr su ma suna da fahimta cewa wa huwa al-ismul lahi al-a'zam wannan al din shine sunan Allah ko kuma ruhul shine sunan Allah wanda yake a'zam wakila al-murad al-injil aka ce kai abinda ake nufi da ruh a nan wajen injila ake nufi me yasa aka kira injila da suna ruh ce Allah ya kira injila da suna ruh kamar yadda ya kira alqur'ani da suna ruh inda Allah ke cewa wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka muka saukar maka da ruhi daga al'amarinmu an gane wannan sai Allah ya kira Qur'ani ruhi saboda rayuwar musulmi na aqida na ibada na mu'amala na suluki baya yiwuwa in babu alqur'ani an gane in mutane suka aje alqur'ani musulmi to sun zama da su da banza duk ɗaya suke an gane wannan ko saboda haka alqur'ani littafi ne wanda bai yiwuwa musulmi su aje shi in musulmi suna so su rayu rayuwa mai kyau to su yi rayuwa da alkur'ani domin shi ne ruhi yadda ainihin dan adam bai rayuwa da gangan jiki kawai yana buƙatar gangan jiki da ruhi kuma ruhin nan ya fi muhimmanci akan gangan jiki to saboda haka in dai dan adam ya zama bashi da ruhi ya zama to matacce haka duk al'umman da suka ajiye qur'ani ba sa mu'amala da shi wajen aqidan su a wajen ibadan su a wajen mu'amalan su wajen sulukin su wa'annan al'umma sun zama to matattu mutuwa ma'anawiya an gane wannan ko shi yasa Allah ya kira shi ruhan min amrina to na farko dai shi yafi inganci ruhi shine jibril an gane wannan shine abin da Imam al-Qurtubi ya zaba an gane to me yasa ya zaba me yasa yafi inganci da kai da kai zaba akwai aya da ya kira mala'ika jibril baro baro ya kira shi ruhul qudus qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq li yuthabbita allazina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq kace ruhu mai tsarki shi ya saukar da shi daga ubangijinka da gaskiya waye ruhul qudus waye saukar da qur'ani ga annabi allamahu shadidul quwa ko shi ya saukar da shi daga ubangijinka da gaskiya amanu dan ya tabbatar da wanda suka yi imani akan imaninsu alkur'ani littafi ne na tabbatarwa wanda yake tabbatar da musulmi su tabbata akan aqidansu su tabbata akan ibadansu su tabbata akan mu'amalansu an gane kuma qur'ani shiriya ne kuma albishir ne ga musulmi an gane wannan ko to kaga wannan ya nuna mana abin da ya farin jaye ruhul qudus din nan wa ayyadnahu bi ruhil qudus ay wa ayyadnahu bi jibril alayhi salam afa kullama ja'akum rasulun bima la ta hawa an fusukum istakbaltum shin duk sanda wani manzo ya zo muku da ran ranku bai so ba da zaran manzo ya zo muku da wani abu wanda ranku bai so ba sai ku yi girman kai haka ake yi fa farigan kazabtu wasu bangare ku ƙaryata su wa farigan taftulu wasu bangare ku kashe su wasu bangare ku karyata, wasu bangare ko kuna kashe su kaga guda ɗaya an zo da shi da fi'il madi fa fariqan kazzabtum kun karyata nan wa fa kwace wa fariqan qataltum ko fa fariqan kazzabtum wa fariqan qataltum wasu bangare kun karyata wasu bangare kuma kuna ta kashewa istimrar an gano wannan da wa'annan ne yan ahmadiyya suka ce manzanci yana nan ila yawmil qiyamah saboda ba za a gushe ba ana kashe manzanni ya zo da fi'il mudari ba za a gushe ba ana kashe ainihin manzanni ya nuna kenan za a yi to aiko manzanni a kashe waɗannan waɗannan su zo a kashe waɗannan waɗannan su zo an gane suka ce wane ne ya ce annabi muhammad shine annabin ƙarshe Saka ce manzan allah da kanshi ya ce shine annabin ƙarshe an gane kanar banu isra'il ta sun suhumul anbiya kullama halaka nabi khalafahu nabi wala nabiyya ba'di wa sayakunu ba'di khulafa fayasurun za a kana ne ko saka annabi ya ce babu annabi bayana za a samu khalifofi bayana ko za su yawa da ko fasarar nan na ma kana muhammadan aba ahadin min rijalikum ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wannan kalmar khatam fasara na salaf gabaki daya shine karshe fasara shi da cewa kulliya ne na annabawa fasara ne na bidiya an yi watsi da fasaran sahabbai fasaran tabi'ai fasaran tabi'i tabi'i an koma ana fasara da san rai an gane in zaka tattauna da dan bidiya shi dan bidiya zai yana shiga cikin larabci ne zai kawo ma faitoci kala-kala wanda yake nuna cewa khataman nabiyin khatam yana nufin kwalliya ne ko yana nufin zobe ne ko abin da ya kama da wani zai kawo baitoci da yawa to bayan ya gama kawo baitoci zai to a cikin ma'anonin khatam guda nawa ne khatam yana daukar ma'anoni da yawa to a cikin ma'anonin wanne sahabbai suka ɗauka sahabban da suka rayu tare da manzo sallallahu alaihi wasallam suka fika sanin yadda manzo Allah ke gudanar da ainihin fasara na alqur'ani ne suka ɗauka sannan sahabbai mai suka ɗauka sannan tabi'ai mai suka ɗauka sannan manzan Allah mai gaya mana ya ce shi ne annabin ƙarshe ko shin an taɓa samun wani sahabi wanda ya gaya mana za a samu annabi bayan manzo shin ijma'in da aka ce an yi cewa ijma'i ne na musulmi cewa bayan da annabi bayan rasuwan annabi babu wani manzo shin wannan ijma'i akwai wanda ya ce ijma'in ba ijma'i ba ne ijma'i ne wanda duk duniya an yarda da shi kai har ma malamai sun kafurta duk mutumin da yake da wata aqida saɓanin wannan an gane to kenan wannan taktulun nan an kawo shi ne ligardin balagi wasu bangare kun karyata wasu bangare kuma za ku yi ta kashewa an gane wannan ko nan abin da ake nufi wato nan ana magana ne fa da manzanni tun wancan lokacin za ku yi ta kashe manzanni har zuwa ga annabin karshe za ku nemi ku kashe shi ma kaga hatta manzan karshe sun nemi su kashe shi an gane da an ce wa fariƙan kataltu da ya zama to sun gama kashe manzanni kenan ba za su ƙara ƙoƙarin yi ba to nan za su yi ƙoƙari suke za su kashe ɗin an gane ko amma Allah ta'ala ya riga ya tsara manzan Allah daga kisa wallahu ya asimuka minan na ai an ya katulu ko Allah zai tsare ka daga mutane ba za su kashe ka ba amma Allah ya tsare ka daga mutane ba za su ma sihiri ba za a iya ma annabi sihiri in an yi ma annabi sihiri wanda ya ce an ma annabi sihiri shi an tsara annabi kenan in ka ce an ma annabi sihiri kenan ba tsare shi ba duk wanda ya jingina ma annabi sihiri cewa an mai bai da ba da yi ba to bai karyata wannan aya ba wallahu ya fi muka minan na? Hmm? kaga wasu mutane kamar mutazila wannan fasara da nayi cewa Allah yana tsare ka daga mutane kasu ma sihiri ba fasara ahlus sunna bane in ka dauki littattafan ahlus sunna kakab ba ga wannan fasara ba ko ba za ka ga wani sahabi a cikin wannan fasara ba ko tabi'i ko tabi'i tabi'i ko wani malami wanda ya bi su bi ihsan ba za ka ganshi ba ya kamata in kana so ka fahimci addini duk abin da za ka yi ka ringa waiwaye waiwaye adan tafiya shin wannan fassara da na yi kada yi karambani an gane tunda ban rayu tare da manzan Allah ba sannan ban rayu tare da wanda ya rayu da manzan Allah ban rayu tare da bebin zuwa to kenan wannan fassara ina na samo shi an gane wannan ko tunda ban da salaf bari in bincika malaman tafsiri na ahlus sunna wanda duniyar sunna ta yarda da su mai suka ce wallahu ya zuka mana ya duba dabari mu duba qurtubi mu duba ibnu kasir mu duba duk tafsiransu tafsirin bagawi duk mu duba za mu ga maganar kisa ne kuma hadisai ingantattu sun nuna an yi ma annabi sihiri kuma annabi ya warware wannan sihiri da ainihin karanta nasi da falaki ko da kuma hadisai da dama da wata yahudiya ta sa mai guba a cikin abinci to duk gaba ɗaya ya nuna an yi wa annabi sihiri hadisan da suka zo na sihiri suna da yawa in muka duba cikin ashifa na qadi iyad yana magana akan khabaru ahad yace kada wani ya ce ai hadisan da aka yi annabi sirri khabaru ahad ne kuma khabaru ahad ba a kafa hujja da su a wajen aqida in jiwa alqadi iyad yayi raddin wannan magana yace hadisai ne sun inganta kuma lalle ya tabbata kuma yace sihiri wani ciwo ne daga cikin ciwuka kamar yadda mutum ke zazzabi ya warke mutum ke yin wani ciwo da ya warke to shi ma haka mutum ke yin haka za a iya mutum sihiri ya zama to kamar rashin lafiya ya kama shi daga baya Allah ta'ala ya warkar da shi da izininsa ina fatan gano wannan to naga wani mai da'awan sunna wani dan izalin jos na gan shi yana kokarin yi raddi yace wayannan hadisai na bukhari da muslim da suka nuna an yi ma annabi sihiri da sauransu ba su inganta ba da wani ka'ida ya bi ya fi ka'idan malaman hadisi ne waje waje kaza a'a yayi amfani da fassara na mutazila sannan kuma ya ce. ya ce aika babban malaminmu shek abokan mamur gumi allah ya ji kansa malamin gumi ya nuna duk mutumin da ya jingina cewa amma annabi sihiri ya yi rida malam ya faɗi haka to na ga wani ɗazan a social media yana cewa shi da gaske ne wai malamin mu malamin gumi wai ya ce duk mutumin da ya ce amma annabi sihiri ya yi rida dan allah yana so ya sani to kana so ka sani tabbas malam ya faɗa har ma professor makari shi da kansa shi ma ya yarda da wannan abin cewa bai yarda an yi wa annabi sihiri saboda shi ma yana da ka'ida shi ma yana so ya tace yana so ya jaddada aqidar sufanci daga cikin tajridi da yake wa sufanci yana cire wasu abubuwa daga cikin sufanci wanda zai ce shi bai yarda da su ba ko yayi inkarin wasu hadisai cewa bai yarda da su ba cewa an taba ainihin janabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin hadisin da ya taba janabun manzo akwai mai akwai hadisin wai an yi ma annabi sihiri yace ba zai yi ma annabi sihiri ba sai ya dauki audio yace ga babban malami ma ka ku ce ni na faɗa ga babban malami sai kawo malamin gumi ga ma sai malamin gumi ya faɗi wannan magana ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'zimuka minan nas sai malam ya nuna ba zai yiwu a ce an yi ma annabi sihiri wannan magana yana da hadari a wajen aqida zaka iya yin ridda kusan kafirci ne ma wannan magana suna fatan gane to ta yi ake gane kafirki da musulunci da kwakwalwa malam ya faɗi wannan magana to yanzu malam a matsayin malaminmu wanda muke san shi muke mutunta shi shin mun dauke shi a matsayin mala'ika ne wanda masu fufuke ja'irul ce rusulan uli ajani hadin shin malam mala'ika ne mai fufuke wanda la ya suna la ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun shin malam yana da isma in ka ce eh malam na da isma ka zama dan shi'a masu cewa imaman su guda goma sha biyu suna da isma ba sa kuskure ba sa kaza sun san gaibi sun san lokacin za su mutu shi malam yana da isma ko ba shi da shi ba shi da shi idan ya faɗi magana menene ma'aunin gane cewa malam ya yi daidai ko ya kuskure shi ma kanshi malam ya gaya mana duk wani maganan da ya saba ma qur'ani da hadisi ku yi watsi da shi wannan karantarwar malam ne to wannan magana nashi ya saba wa malaman tafsiri gaba ɗaya na duniya sai dai malaman mutazila kenan aqida mutazila shine inkarin cewa an yi ma annabi sihiri kai shi kanshi sihirin ma suna inkarin shi an gani menene hujjar su wallahu yasimuka minan nas shin wannan yayi sai zama hujja me yasa in ka ce haka wallahu yasimuka minan nas Allah zai tsare annabi daga mutane ai fi'ili ne fi'ili a wajen malaman usulul fiqh yana hukunta itlaq Allah zai tsare ka daga mutane gabaki ɗaya kenan kenan ba za a zage shi ba in an zaga yaya an tsare shi sannan ba za a ji mai ciwo ba shi lokacin da aka je yakin uhudu an ji mai ciwo ko ba ji mai ba to wannan ciwo da aka ji mai an tsare shi kenan inda aka saukar da laisa laka min al'amri shay'un an karya mai hakora an yi kaza har ma yake cewa law kaifa yubliu qaumun shajju nabiyahum wa kasaru rubaiyatahu fa huwa yad'uhum ila Allah yaya mutane za su samu nasara da suka yi wa annabin su rotse suka karya masa hakora alhali ana kiran shi zuwa ga Allah sai Allah ya sauka annabi ya fara tsinuwa ma Allah ya tsine mu wani Allah ya tsine mu wani Allah ya tsine mu wani sai Allah ya saukar da laysa laka min al-amri shay'un an gano wannan ko lokacin da manzo Allah ya je wa'azi da'ifa me ya faru an jibe shi an jibe ciwo ko ba ji ba to anan an cutar ko ba cutar ba to shi ma za mu karyata saboda wallahu ya sun minan na? lokacin da manzo Allah yake sallah a Ka'aba farkon musulunci aka zo aka dauko mahaifa aka sa mai aka shake shi har ma mal ahama Abubakar Siddiq yazo yazo ya kwace shi yake cewa ataktuluna rajulan an yaqula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum shin anan wajen an tutar ko ba tutar ba an cutar yanzu ya me ma'anan ayan kenan to kaga hadisi zai fassara mana ma'anan ayan wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul an gani fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila mulaka ila wa ila daukan gundarin alqur'ani yaya in kuna jayayya kan komai da jayayya zuwa ga Allah da manzansa kun gane wannan ko to me manzon Allah ya faɗa gashi mun ga hadisai ingantattu sun tabbatar an mai sihiri akwai wani malamin ahalin suna da ya inkarin tabbatar sihiri ga manzo ko ga mutane babu kaga ya nuna ashe ayan ko abin da ya rage kawai shine sihiri wato shi ne kisa kai za a iya ma annabi sihiri za a iya ji mai ciwo za a iya zagin shi za a iya shaƙe shi to me ya rage shine kisa kenan wallahu ya tuka minan nas an yata tulu wannan shine fassara na malaman tafsiri na ahalin sunna wal jamaa shine kuma wanda ya dace da kitabu suna. sunna Allahu a'lam an gane wannan ku to shine shin duk wani musan da wani manzo ya zo muku da abin da ranku baya so sai ku yi girman kai fa fariqan kazzabtum fa fariqan taqtulun wasu bangare kashe su wasu bangare kuma a wasu bangare ku karyata wasu bangare ko kuna kashe su hmm? to shi wannan kalma bima la tahawa anfusuhum ai bima la yuwafiquha wa yulaimuha ai duk sanda wani manzo ya zo muku da abin da bai dace da san ranku ba bai daidai da ita ba sai ku karyata akwai mutane irin wayannan an gano wannan ko to saboda haka wannan magana na malamin hukumi tabbas malam ya faɗa amma malaman ahlus sunna ba sa tare da shi akan wannan matsala yanda shi ma malam yana yin nakadi ga wasu in sun yi kuskure shi ma ana mai nakadin yayi kuskure rabbul azhan ila ma'anil qur'an yayi gyara ne ga tafsirin jalalaini ashe shi ma yana gyara ga wasu yadda ya gyara ga wasu shi ma haka ina fata shi ma za a gyara masa abin da ya dace an gane wannan ku to saboda haka a imamul jauhari yana cewa a abin da kai malaman luka suna cewa wa asalul hawa almailu ila shay ma'anan hawa ne karkata zuwa ga wani abu wa yujma'u a hawa alhawa a hawa kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani an gane ba a mai jam'i da ahawiyatu ahawiya sai dai ahawa duk da laraba suna cewa nada andiya nada andiya hawa ahawiya an gane wannan ku imamul jauhari yana cewa wannan ahawiya shaz wannan kalma shaz ne a ce ahawiya an gane yace wa sumbiyal hawa hawan bi annahu yahwi bi sahibihi ila nar me yasa aka kira hawa da suna hawa saboda yana gangarawa da ma'abocin shi zuwa wuta in ce mutum ya bi hawa to ya bi abinda zai gangara shi zuwa wutan nama shi ya sanya la yusta'malu fil ghalib illa fi ma laisa bi haƙƙin wa fi ma la haira fihi ba a aiwatar da wannan kalma na hawa a larabci galiban sai dai abin da ba gaskiya ba galiban kalmar hawa ana amfani da shi da abin ba gaskiya ba kuma abinda babu alkhairi a cikinsa wannan aya na daga cikin wannan afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum kaga wannan tahawa din na sharri ne an gano wannan ko to saboda haka galiban ana amfani da kalmar hawa ga abin da babu alkhairi a cikin sa amma kuma akan yi amfani da shi ga ainihin gaskiya akwai sanda ake amfani da wannan kalma ga ainihin gaskiya an gano wannan ko shine kaman a ah, inda wato maganan umar lokacin da aka yi yakin uhud an kama ainihin an kashe musulmi saba'in an kashe kafirai saba'in sannan an kama saba'in to wa'annan saba'in da aka kama su a matsayin firzinonin yaki manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawaran sahabbansa musamman abubakar da umar me kuke ganin ya kamata a aikata da wa'annan mutane da aka kama su a wajen yaki abubakar ya kawo shawara shi ma umar ya kawo shawara to a lokacin shi ne sai umar radiyallahu anhu yake cewa fa hawiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kala abubakar fa hawiya rasulullah ma kala abubakar sai manzon Allah ya so abinda abubakar ya faɗa fa hawiya ai fa a ahabba an gani manzon Allah ya so abinda abubakar ya faɗa walam yahwa ma qultu bai so abin da na faɗa ba shawarar da na bayar manzan Allah bai so shi ba sai manzan Allah ya zaɓi wato ra'ayin abubakar to amma tsakanin umar da abubakar lokacin wane ne ya daidai umar shi ya daidai an gane har sai da Allah ya ce ma menene dalilin da yasa manzan Allah ya zaɓi wannan ra'ayi na abubakar la kitabu min Allah sabaqa lamassakum bima hazwa dai karshe an gane ko to kaga wannan kenan sannan Aisha ta faɗa ta ce wa annabi a cikin sahihi a cikin hadisi ingantacce wallahi ma a ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka na ganin ubangijinka face yana gaggawa a cikin bin abin da kake so an gane ko kuma muslim muslim ya fitar da wannan hadisi kenan shi kalmar hawa ba ko da yaushe ake amfani da shi ga san rai ba akan yi amfani da shi ga abin da ya dace an gane wannan ko an ce lokaci yayi an gane dora miki na to mu tsaya nan ko to sai tambaya na'am na'am ya karyata magana shehu ibrahim a cikin tafsirinsa littafin ya sunan sabon shehu ibrahim din na mani tafsir yau biya riyadu tafsir riyadu tafsir to a cikin fi riyadu tafsir Sheikh Ibrahim ya kawo hadisai da dama na Bukhari na musulun na Sunan hadisai ingantattu wanda suka nuna halaccin yin sihiri ga Annabi an gane to shi yanzu Professor Makari a nashi aƙida a nashi fahimta ya karyata hadisi na kakaf da sunan wai yana kare janabin manzo to lazimul mazhab a nan wajen ya fi Sheikh Ibrahim fahimtar wato darajar manzan Allah yanzu muna son sanin darajar manzo mu ajiye Sheikh Ibrahim mu kama Professor Makari saboda shi Sheikh Ibrahim ya yarda an yi wa annaba asiri kuma ya yarda daga baya Allah ta'ala ya karya wannan asirin an gane wannan ko kuma ya kawo hadisai ingantattu wanda suka nuna an yi wa annaba asiri kuma ya nuna halaccin halaccin yi wa annabawa asiri da kuma ainihin sauran mutane ina kusan gane wannan to kaga da wannan kenan shi ibrahim bai karyata haka ba to shi wannan wanda yake so ya kare janabin manzo ya fi mai ashifa qabiliyat sanin darajar manzo saboda mai ashifa yayi littafin ne musamman dan dan kare darajar manzon Allah to kuma a cikin littafin ashifa ya nuna an yi wa annaba asiri kuma ya bada kariya cewa hadisan wato duk da cewa khabaru ahad ne ahlus sunna suna kafa hujja da Kabaru ahad Ya ce ba masu inkarin kabaru ahad sai zanadika haka ce. zindikai suke inkarin sa ashe mutumin da ya fahimci suna da kyau yana kafa hujja da kabaru ahad a wajen aqida da wajen ibada da wajen mu'amala da wajen komai da komai idza hal hadith fa huwa mazhab ina fatan gano wannan kaga ga qabi iyad babu wani dan dariqa wanda baya mutunta qabi iyad to qabi iyad yayi raddi ga professor makari sannan bayan ƙazi iyad ga kuma ibrahim inyas a cikin tafsirin ya yazil ƙur'an a firi yazil tafsir a cikin nan wajen ya yi bayani na wannan al'amari to kuma ya yi raddi to kaga makari ya karyata wannan kenan ka baki daya to saboda haka wannan aqida nashi ya saba ma hatta 'yan ɗari din ma an gane kuma ya yi ɗinkarin abubuwa akwai abubuwa da dama da yake inkari wanda suka yi karo da ainihin aƙidan ibrahim in da malaman sunna ga baki ɗaya allah shi taimake mu na'am to insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik